gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babban gida mai ɗauke da tarbiyya da kula da haƙƙin da Allah subhanahu wa ta'ala ɗora akan waɗanda ake tarbiyyata a wannan gida ɗin gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai karantarwa ga manya akwai karantarwa ga yara waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi dinga yi kuma ya nuna mana ya za a koyar da yara kada ce wannan yaro ne a zira masa idanu ya ki koyan addini la manzan Allah sallallahu gidansa ba haka akai ba a gidan manzan Allah sallallahu an koyar da tarbiyya kamar yadda zuwa hadisai mabambanta hadisin da imam al-bukhari da muslim suka rawaito hadisin rubayya ah, binti mu'awiz bin afra manzala sallallahu alaihi wasallam ya zauna da sahabbansa yake ce masu ah, ku yi azumi ya tura wajen madina waɗanda suke nesa nesa gaba ɗaya duk su yi azumi suka zo suna yin azumi kuma suka ce ya rasulullah ya'yan mu fa su ma ku umarce su da su yi azumi sai zama idan yaran suka zo suna azumi suka zama sun ji yunwa ana zuwa da su masallaci a je a kai musu kuma abin da ya shafi abin kayan wasa sai zama ana dan nuna musu wannan kayan wasa ana ɗebe masa hankali idan suna azumi har su iya kai wa zuwa yamma bayan da mu yaran mu ake koya musu ba cewa in kuka yi azumi rabi ku aje can kuma da yamma a ce musu kun yi rabin azumi gobe ku sake rabi da sallallahu alaihi wasallam ba haka koyar da sahabbansa ba in yaro zai azumi a umarce shi dai azumi har karshe in ba zai iya ba kuma a kyale shi kar ya azumi haka nan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanta da cewa a koya ma yara sallah akalla yaro in yana karami daga shekara bakwai zuwa shekara goma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa muru auladakum bi salati bi sab'in wa daribuhum alaiha bi ashrin wa farriqu bainahuma fil madaji ku umarci yaran ku da sallah yanzu kai shekara bakwai ku da ke sai kai shekara goma ba sa sallah ku raba su kuma a wajen kwanciya a wajen wannan dan tsakani shekara bakwai zuwa shekara goma da manzo Allah sallallahu alaihi a ce yara su yi sallah a ce yara su yi sallah akalla kullun su biyar za a ce su yi sallah shekara daya tana da shi kwana 300 da kusan 60 biyar biyar su 360 har su uku alal akalla za ga sai ka umarci yaro da sallah sama da su 5700 kana ce ma yaro kullun yi sallah yi sallah yi sallah ta yaya za kuke tsammanin wannan karantarwa da wannan method da manzala sallallahu alaihi bayan nauyin maimaitawa zai sa yaro ya manta da sallah ko ya ji cewa ya tsani sallah la yaro zai dinga jin shauƙin sallah zai ji cewa ta zama mai jiki da ya kai shekara goma idan bai yi ba to ku dake shi saboda ya kai matakin da za a ladabtar da shi dan bai tsaye da addini ba kada uba ya zo zai tafi masallaci ya ga yara suna wasa ya kau da kai kyale su shi ya tafi sallah wannan ba daidai bane ko kuma uba ya zo zai tafi masallaci yara na bacci ya tafi ya kyale su wannan ba daidai bane ko kuma uba ya je ya dawo masallacin ma ya ga yara suna ta ball suna service suna tura gare gare amma bai ce su sallah wannan ba daidai bane haka nan idan yaro ya kai shekara goma shi da ɗan uwansa ko da yar uwarsa ko da yar uwa da yar uwa ko raba su a wajen kwanciya haramun ne a kyale yara suna kwanciya akan gado ɗaya, ko kan katifa ɗaya, ko kan tabarma ɗaya, idan sun kai shekara goma nassin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mu raba su a wajen kwanciya saboda shi ya fi dacewa da tarbiyya haka nan manzo Allah sallallahu alaihi kasance mai kula da tarbiyyar jikoki da yara kanana a gidansa iyalan gidansa haramun ne ci sadaka shi yasa wata rana tafiyar alhassan aka tsinci da binu a ƙasa na sadaka sai alhasan ya ɗauka ya sa bakinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma nan ya buɗe bakinsa ya sa hannu a cikin bakinsa ya ce mai kakh kakh ma'ana yi amansa yi amansa sai ce amma ta'lam anna sadaqata la tahillu li ali muhammadin baka san cewa sadaka ba ta halatta ga iyalin annabi muhammadu ba ma'ana duk zuriyar annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa cin sadaka sai dai kyauta ta iya da biyu nan da ya fada a ƙasa na sadaka ne shi kuma alhassan ya ɗauka ya sa a bakinsa sai manzo Allah sai ce masa fito da shi fito da shi ma'ana ya matsa wuyansa dan kare kai ya hade, har sai da ya kwakula wannan dabino a bakin jikansa saboda shi ma yana cikin albayt wanda aka haramta ma cin sadaka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasance yana zama da sahabbansa kamar da hadisin Imam Bukhari da Muslim hadisin Amr bin Abi Salima yana cewa ina cin abinci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hannuna yana ta yawo a cikin kwanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koyar da ni ladabin cin abinci ya ce mu ya gulam sammillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalik ya kai yaro in zaka ci abinci ka ambaci Allah ka ci da damanka kuma ka ci abin da yake gabanka wannan yana nuna mana tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ƙananan yara da suke gidansa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muhammad muhammad muhammad muhammad muhammad